Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio Kumasi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar juma'a ɗaya ga watan maris ibrahim ka almasi garba ne tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya alakanta rashin cimma yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa da bukatar ɗage takunkumi kwata-kwata. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ci gaba da shugabanci duk kuwa da fuskantar zarge-zarge da yake yi. motoci biyu makare da bamabamai sun tarwatse a magadishu babban birnin kasar somaliya a jiya alhamis da daddare inda ya kashe mutane goma sha biyar to kanin labaran kenan to bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa attorney janar din najeriya ya shawarci dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp alhaji atiku abakar wanda ya ki amincewa da sakamakon zaben cewa abu mafi ala shi ya bi haƙƙinsa ta hanyar da tsarin mulki ya tanada wato ta hanyar gabatar da koke-kokensa ta fuskar kotu domin a diba. za kuma aji cewa ɗan takarar gwamnan jihar bauchi ƙarƙashin jama'iyyar prp ya ce an hallaka wasu magoya bayansa biyu suka sa yara 'yan tasha a gaba suke zuwa da ɗansa suka har kashe yara biyu kan jiwa mutane goma ciwo kuma suna asibiti yanzu Kamar kowane asibahin ranar Juma'a Hauwa Umar na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki. To amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An shirya teburin da za a ci abinci na shagali na shahararren otal ɗin na Metropole. da kuma hidimar rattaba hannu kan yarjejeniya da shugaban amurka donald trump da a da shugaban koriya ta arewa kim jong-un za su yi amma duka tarukan guda biyu an soke su da gaggawa kafin tsakar ranar jiya alhamis wanda ya kawo ƙarshen taron nasu na biyu da shugabannin ƙasashen biyu suka yi shugaba trump ya ce kim yana so a ɗage dukkan takunkumin da aka sa wa ƙasarsa kuma ba za mu iya yin haka ba Trump ya yi wannan jawabi a taron manema labarai a Hanoi bayan da suka kasa cimma matsaya sun yarda su yi watsi da wani bangaren babba na shirinsu na makamai masu linzami da muke so amma kuma ba za mu iya cire duka takunkuman ba saboda wannan ya ce sun tattauna yadda za su lalata inda suke har hada makamai masu linzami na young boy amma abin rikitarwa shine wani bangare na uranium a cewar trump Kim ya yi alkawari a lokacin da suke cin abincin dare a shekaran jiya da daddare cewa Koriya ta Arewa ba za ta sake gwajin makamai masu linzami ba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ci gaba da shugabancin Isra'ila a shekaru masu zuwa yayin da yake fuskantar tabbatar da laifi a kansa da za a yi a shari'ance kan zargin cin hanci da rashawa. Kada ku yarda da duk wannan waɗannan Netanyahu ya faɗa wa mutanen Isra'ila a lokacin da yake yi wa ƙasar jawabi a talabijin a jiya Alhamis, amma ya rage gare ku, ba wai ya rage ga ma'aikatan gwamnati ba, ba wai ya rage wa ɗakunan yaɗa labarai bana gidan talabijin, ba wai ya rage wa masana ba akan wannan lamari da ba da kuma 'yan jarida ba. Yana tunatar da abokansa da makusantansa, shugaban Amurka Donald Trump Netanyahu ya kira shari'ar da ake a kansa bita da kullin siyasa ne. An samu ci gaba tsawon shekaru biyu da 'yan sanda suka yi suna bincike. Anthony General na, Isla, na Isra'ila Abichai Mandelblit ya ba da sanarwar shirinsa na bayyana samun Netanyahu da cin hanci. Firaministan an zarge shi da karɓar ɗaruruwan dubban daloli a matsayin kyauta daga manyan masu kuɗi, ciki har da giyar nan mai tsada champagne da cigars da kuma yin alfarma ga Israel Media Magnet a musaya don faɗar rahotanni a cikin jaridu da kafar yanar gizo wanda yake so. Jami'an Somaliya sun faɗa wa murya Amurka cewa motoci biyu makare da bama-bamai sun tarwatse a magadishu babban birnin ƙasar a jiya Alhamis da daddare, inda ya kashe mutane goma sha biyar bom na farko ya fashe ne kusan bayan karfe 8 na dare agogon kasar a lokacin da mota makare da bama-bamai ta fashe a ɗaya daga cikin titunan babban birnin kasar da aka fiye yawan zirga-zirga maka al-mukarrama road shaidu sun ce mutane da dama sun zauna a wajen otal ɗinsu da kuma gidajen cin abinci a yankin lokacin da bama-baman suka fashe. wani ɗan jarida shakur muhammad mahmud yana zaune a wajen shagon shan gahawa lokacin da abin ya faru mahmud ya gaya wa murya amurka kafin fashewar wani mai sai da kaya a kan titi ya ga wata mota ajiye tare da saka fitilun gaggawa muna zargin wannan mota ta fashe sai muka fara gudu sannan kuma wannan motar ta fashe an ji ƙarar fashewar a ko'ina cikin birnin Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Tashin hankali da ake yi tsakanin India da Pakistan ya kai ga ɓangarorin biyu sun shiga amfani da sojojinsu wajen tauna tsakuwa a wannan rigima da ta biyo bayan wani harin ta'addanci da wata ƙungiya da ke Pakistan ta ƙaddamar. inda ta zargi jaish e muhammad da kai harin kunar bakin wake da mutane da dama suka mutu a yankin kashmir da ke karkashin ikon indiya a farkon wannan watan wanda ya hallaka kusan sojojin indiya arba'in inda ta kai hari ta jiragen sama a wannan sati a cikin pakistan tana cewa ta hari sansanin horarwa na jai'i muhammad jem ne ja'i muhammad ne muhammad ko jem wacce a zahiri ana nufin The Army of Muhammad ƙungiya ce ta masu tsatsauran ra'ayi da ke Pakistan wacce aka kafa ta a shekarar 2000 tare da aniyar 'yanto yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India da kuma haɗa shi da Pakistan. Amurka ta yi nasara a wani hukunci da kungiyar cinikayya ta duniya ta yanke jiya Alhamis cewa China ta yi coge wajen saukar da farashin alkama da kuma shinkafar ta fiye da adadi a shekarun da suka gabata. Kungiyar cinikayya ta duniya da ke Geneva ta amince tare da matsayin Amurka cewa gwamnatin China ta biya manomanta kuɗaɗe da yawa don su noma alkama. shinkafar indika da kuma shinkafar japonica daga shekarar 2012 zuwa 2015 amma ta yi watsi akan tallafin da ake ba wa masara ya kare tuntuni. Muhammad Hafiz Babalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a babin rahotanninmu za mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a wani martani ga ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PPP Alhaji Atiku Abakar wanda ya yi watsi da sakamakon da hukumar zaɓe ta bayyana. Attorney janar ɗin Najeriya ya shawarce shi da ya garzaya kotu. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya ce hanya mafi ala ga abokan hamayya da basu amince da sakamakon zaɓe ba shine tafiya kotu. I, Atiku Abubakar, reject the results declared by the Independent National Electoral Commission. Malami na magana ne daidai lokacin da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa a tiku Abubakar ya yi watsi da sakamakon zaben da bayyana cewa shi da abokan tafiyarsa za su sanar da matakin da za su ɗauka na gaba. Minista Malami wanda shine mai bada shawara kan shari'a tsohuwar jam'iyyar Buhari CPC ya ce zuwa kotu ba sabon abu bane. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tarbiyyantar da mu hanya wadda ta fi cancanta a kowane yanayi muka samu kanmu cikin rashin jin daɗi ko rashin amincewa da abin da an kai na mu bi wuya kan abin da dangace matsaloli na shari'a. Ya je kotu domin rashin gamsuwa da zaɓe na 2007 zaɓuɓɓuka uku waɗanda suka haɗa da na 2011 a hanya mafi a alawa da kuma ainihin tsarin mulki da yarda da ita domin bayyanar da rashin jin daɗi idan abokin jayayya ta huska zaɓe ya same shi shine ta hanyar zuwa kotu idan wani mutum ko ta jam'iyya ta samu rashin gamsuwa da abin da an kai zaɓe wanda aka duniya ta amince da cewa an tsara shi akan adalci abu mafi a alashi ya bi haƙƙinsa ta hanyar da tsarin mulki ya tanada kamata ta iya gabatar da koke-kokensa ta huska kotu domin a diba mu daga namu bangare a shirye muke kamar yadda muka saba ta huska mika al'amuran mu ga turba ta shari'a mu bi wannan hanya domin kariya idan bukata ta kama da yake sharhi kan zaben shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalo ya bukaci duk waɗanda ba su samu nasara ba su rungumi kaddara an yi ta'addoyi Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a baya haka ya faru shugaba Jonathan yana kan mulki aka kada shi a zaɓe tun kafin a kammala tattara alkaluman ƙuri'un ya gano cewa ya rasa wannan zaben ya sanya aka kira shugaba muhammadu buhari ya taya shi in murna wannan ya ƙara wa jonathan martaba da daraja a idon duniya sai eh, wanda ya fi cancanta shine musulmi idan ya rasa ya gane cewa allah shine malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yana karban mulki ga wanda ya ga dama kuma yana ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama saboda haka ina fata allah maɗaukakin sarki muke roko sa waɗanda suka rasa wannan matsayi da suka nema su irin wannan tunani su koma wa Allah subhanahu wa sannan kuma ina kira ga dukkan 'yan Najeriya mu ci gaba da shi wannan shugaba namu da addu'a Allah ya mishi jagora Allah ya sanya albarka mai yawa cikin wannan dama da Allah ya sake bashi. Da alamu dai musayar bakakin maganganu tsakanin magoya bayan 'yan siyasa ya yi sauki a wannan karo ba kamar yadda ya faru a 2015 da 2011 ba. In ka ɗebe abin da ba a rasa ba a kafafen yada labarun sada zumunta waɗanda ba su da mafaɗi. Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, To a gaida Nasiru daga Abuja kuma bari mu kaɗa Bauchi inda ɗan takarar gwamnan jihar Bauchin ƙarƙashin jam'iyyar PRP Profesa Muhammad Alfati ya tabbatar da kisan wasu magoya bayansa biyu baya ga waɗanda kuma suka ji raunuka. al'amarin da ya janyo ganawa tsakanin kwamishinan 'yan sandan jihar da da gaggaggan 'yan siyasa muhammad abdulwahab gare ka Biyo bayan wani ya mutsi da ya janyo sanadiyar rasa rayukan wasu matasa guda biyu da ake cewa magoya bayan jam'iyyar adawa ta prp ne a bauchi da kuma raunata wasu guda goma wannan yanayi ya sa kwamishinan 'yan sanda ganawa da shugabannin jam'iyyun siyasa domin tunatar da su muhimmancin zaman lafiya da zai tabbatar da an gudanar da zaɓuɓɓukan da ke tafe na gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokokin jiha. DSP Kamal Datti Abubakar ya yi ƙarin bayani kan batun. Sakamakon haka ne ba bayan zaben da ake yi kwamishinan 'yan sanda na Bauchi Fifi Ali Sanda yau din nan ya kira shugabannin da eh, wato manyan jam'iyyu wannan jiha da za su shiga zaɓe wanda ya zo ya nufin da su da kuma ya nuna mutu muhimmancin zaman lafiya ya nuna musu zaman lafiya da tare da kuma eh, alkawarin da muke biya musu kullum cewa mu za mu ba da kowa za a ba shi damar sa daidai abin da ba tare da bambanci ba don ganin cewa an sami an samu da wadataccen tsaro kuma an yi zafi eh, lafiya a gama lafiya. sai dai a ɗaya hannun ɗan takarar kujerar gwamnan jihar bauchi a tutar prp farfesa alifate ya zargi 'yan sanda da musguna musu ta hanyar wani sabon salo da 'yan sandan suka bullo da shi tare da yin amfani da 'yan sara suka da suke samun goyon bayan 'yan sandan. bari yanzu muke samun labari cewa an yi rali an ji an ji jin mutane wato abin da ke faruwa eh, harasar da ake yi yaran mu na jam'iyyar PIB da mutane masoyanmu mu ana so a kawo husuma wanda zai zama matsala ne eh. to muna nan eh. samun bayanin tsara ko kuma ciwo da aka yi ma a ilalla ne eh, eh, eh, wato abin da suke yi shine rapid response din ne suka sa yara 'yan tasha a gaba suke zuwa da yasa suka har kashe yara biyu kan jiwo mutane goma ciwo kuma suna asibiti yanzu da magariban nan suka yi amma kuma polis su suka ba su protection su ba bayola amma mun yi petition wa IG je mun samu commissioner of police yara biyu da suka rasu eh. ah, magoya bayan jami'ar ku ne ta TRC eh yara biyu da suka rasu magoya bayan jami'ar wanda aka ji musu ciwo ma duk magoya bayan mu ne sun zo sun yi yanka mana posters sun fafaza mana posters a dangane da wannan zargi da farfesa Ali ya yi kakakin hukumar 'yan sanda dsp kamal datti ya ce ba sa da rahoton mutuwar wasu mutane biyu sannan ya ci gaba da cewa ba mu da report na loss of life wanda aka yi of course an injuring wasu mutane kuma mun kai su police station mun kai su eh, asibiti batun shine ku dai a hukumance 'yan sanda ba ku samu bayanin rasuwa ba samu bayanin rasuwa ba yanzu ana zargan ku da ku hukuman 'yan sanda bisa wani sabon salo da aka ga kun bullo da shi ta inda yake aka ga wani wanda ake ci da ci babayola yana yin jagoranci ma wasu motoci hilos da 'yan sara suka da sanduna suna bin gari suna razana jama'a shin kun fito da wani sabon gudanar da aikin 'yan sanda ne to eh, wannan eh, rahoto ina shi daga garin muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida na musamman da wannan rahoton. yadda wannan zaɓe ya kasance ita yanayin siyasa ce da ta juya yanzu kan magiya waye sun tallaka ya gane gaskiya al'amari a najeriya so don haka shi yana da alƙibla yanzu wurin ganin wa zai saba ya tafi mai da al'amarinsa so shi yasa ka ga zaɓe ya juya haka baya ga nan kuma ko da suna tare akwai ai dole ɗaya ya fi ɗaya ko da yake wani yana ta zari ido yana cewa to amma kuma shi Allah ba mai dole duk yanda al'amari ya zo haka Allah ya kaddara maka kuma sai kuma kowa sai ya ɗauki hakuri duk al'amari na mulki kowane irin abu kake bu a doron ƙasa aya ce Allah ya gama ku babu wani abu shi mulki nashi ne kuma shi wani abu ne daga cikin siffofinsa kuma shi yake bada ga wanda ya so a lokacin da ya gana ma kuma so ba karfin ka bane ba kudin ka bane ba wayan ka bane ba dabarar ka bane ba ilimin ka bane ba wani abu bane wallahi Allah ne shirin na hantsi kenan to sai a bi mu a shirinmu na hantsin don a ji yadda 'yan Najeriya ke ganin siyasar Najeriya a wannan marar. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar hangum. hangum cuta ce da ake yawan kamuwa da ita sakamakon wasu ƙwayoyin cuta yakan fara ne da zazzabi ciwon kai gajiya rashin son cin abinci sai kuma kumburin haɓa ko fuska tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na ƙasar turkiya da ke abuja likita barka da warhaka masu saurare barka mu da wani lokaci ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar hangum Cutar hangun wani wata cuta ce wadda take yaduwa sosai a cikin al'umma kuma kwayoyin cuta nau'in virus suke kawo ta ana ce musu mumps virus. Ah, wannan shi ke kawo ta tana da saurin yaduwa cikin jama'a kuma wanda yake da dauke da cutar zai iya yada ta kamar kwana bakwai zuwa goma kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma zai ci gaba da yada ta har kusan kwana biyar zuwa kwana bakwai bayan ta bayyana a jikin shi cutar hangum tana da saurin yaduwa tana da saurin yaduwa sosai kuwa ta yaya mai ita ke iya yada ta ta mu'amala ne ko kuma ta numfashi ta numfashi misali ko tari ko atishawa ko da ta gaisawa misali saboda zai iya taba hancin shi ko yawunsa ko wani abu haka to kuma idan ya zo ya kama wani wuri ka taba ko kuma kuka gaisa da shi zai iya yada ta zuwa ga wanda bai san da shi ba kuma babban matsalar shine da yake tana iya yaduwa kafin ma a gane mutum yana da cutar menene ma alamomin cutar akwai mutane da dama wanda za su iya yin cutar ma ba tare da wani alama ba amma alamar da tafi bayyana shine mutum ya dan samu kamar mura ya je yana samun ciwon kai ya gaji jiki ba karfi da sauransu sannan kuma sai kumburi zai iya zuwa ya zama gefe ɗaya na haɓashi ko duka gefunan biyu da kuma kumatinsa wani lokacin kumburin nan yana da zafi amma mafi yawancin lokaci babu zafi To likita ka yi magana game da yadda cutar ke yaduwa kace ko ga mu'amala ko atishawa shin cutar tana da alaka da mura ne? Eh tana iya dan sa mutum ya samu abu kamar mura haka saboda yawancin kin san ita kanta mura mafi yawancin lokaci kwayoyin cutar na nau'in virus ne ita kuma mams nan ita ma nau'in virus din ce. Kamar tsawon wani lokaci cutar ke dauka a jikin shi mutum kafin ta bayyana tunda mun gane cewa yakan fara ma yada ta tun kafin ta bayyana shi a jikinsa takan iya yin sati ɗaya zuwa sati biyu kafin ta bayyana a jikin mutum ne. akan samu waɗanda tana iya yin sati uku kafin ya samu alamomin cututtukan amma mafi yawanci daga sati ɗaya zuwa sati biyu ne to likita suwa suka fi kamuwa da cutar a cikin al'umma duk wanda bai samu allurar rigakafin shi hangun ɗin ba ko kuma bai taɓa yin hangun ɗin ba to yana da hatsarin kamuwa daga wannan cuta amma wanda ya taɓa yin cutar to da wahala ya kamu amma zai iya kamuwa sannan wanda ya samu allurar rigakafi shi ma da wahala ya kamu da cutar To likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kamar da wani lokaci ake yin rigakafin cutar? Yawanci akan yi kamar misali a tsarin allurar rigakafi na Najeriya. akan yi allurar ta rigakafin daga wata goma sha biyu zuwa wata goma sha biyar sannan kuma ana yin abin da ake cewa booster wato kokarin karfafa garkuwar jikin a shekara biyar menene illar cutar hangum idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba mafi yawanci ba ta ba su wata matsala amma akwai illoli da ake gudu babban illar da aka fi gudu shine in ta kawo ciwon meningitis tana daga cikin kwayoyin nau'in virus da suke kawo viral meningitis wato ya zama ya shafi tantanin da wasan sankarau ya zama tantanin da yake rufe kwakwalwa uh, ya samu kwayoyin cutar sun shiga sun kawo matsala sai a samu sankarau daga wannan virus tana iya kawo abin da ake cewa encephalitis wanda shi ainihin kwakwalwar take shafa kuma yana daga cikin abin da ake gudu na wannan cutar saboda mutum zai zama bai san a hayyacin shi ba sai ya zama kuma ta bar wasu matsaloli nan gaba ko ji ko gani da sauransu sai ya shafuwa sannan akwai waɗanda suke samun abin da ake cewa pancreatitis tantanin wannan bangaren jiki da mai kama da tantani da yake ba da sinadarin insulin wanda idan kasance babu insulin na ake samun diabetes to wannan kwayar cuta takan iya shafar shi wannan pancreas sai ta kawo abin da ake cewa cewa uh, mom's pancreatitis mutum zai samu tsananin ciwon ciki a uh, ƙasa da kirjin shi kaɗan kuma ciwo ne mai zafin gaske kuma yana yin baya har zuwa ƙashin baya uh, wanda ke faruwa daga shi wato wannan mumps sannan tana iya shafar ɓangarorin ƙwayoyin halitta ga namiji tana iya shafar marinan marenan shi kuma ya fi hatsari ga namiji saboda zai iya kasancewa kuma in aka samu matsala ba zai haihu ba a rayuwa bayan ya samu wannan cuta a mata akwai inda suke kwayayensu abin da ake cewa obri shi ma wannan kwaya za ta iya shafar su to amma yawanci su idan sun samu za su samu ciwon ciki ne da sauransu in sun warke ba ta faye hana su su samu haihuwa ba daga baya amma ga da namiji akwai hatsarin zai iya kasancewa bayan cutar bai samu haihuwa ba To likita shin akwai wani yanayi ko kuma lokaci da aka fi cin karo da cutar? Ba ta da wani lokaci fa kusan kowane lokaci aka samu masu ita za su iya yada ta cikin al'umma. Babu wani takamaimai lokaci amma za ta iya yaduwa a wani lokaci yanayin lokacin zai kasance ba wai don ita kwayar cutar ba ce amma saboda yawan uh, lokacin zai kawo canji na mu'amalar jama'a misali a lokacin sanyi mutane sun fi zama a wuri daya a cikin daki kuma a rufe tagogi to kin ga idan ya kasance an samu da wani da yake da cutar a wannan lokaci in yi atishawa ko tari a cikin dakin da yake rufe da mutane da dama kenan mutane da dama suna cikin hatsarin ɗaukar wannan cutar. To misali idan eh, mutum ya kamu da cutar yaro ko babba yaya ya kamata a yi jinyarsa? To tana daga cikin cututtukan da ake cewa rigakafi ya fi magani. Saboda babu wani takamaimai magani da za a yi amfani da shi. Illa iyaka ana ba da shawara idan mutum yana cikin jin gajiyar nan ya kwanta ya huta in yana jin ciwo ya dan sha magani kamar paracetamol a wani lokacin in yayi zafi sosai akan masu samun habar ta zafi sosai sukan dan sa kankara haka dan samu dan sauki a wurin sannan yanayin abincin da sai an tauna shi sosai sai su dan kauce mai na dan lokaci saboda rage motsa a wurin zai dan kawo saukin ciwon amma da babu wani takamaiman magani da za a bayar da zai maganin ta. To likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kuma ya kamata a ce mutane sun je sun karbi wannan rigakafin cutar. Yaya za mu kwatanta yawan mutanen da suke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya? To wani lokacin ta kan zo a cikin yanayin annoba. Za ka ga in ka zaga gari mutane da dama za ga kowa fuska a kumbure. saboda hangu don ba zan manta ba muna yara an taɓa yin irin wannan annobar har aka tsorata ma ka ce idan ka game wannan cutar ko sannu ya ma in ka ansa za ka kamu saboda yanayin tsananin yadda take yaduwa cikin al'umma kuma da bukatar idan aka ga ko mutum ya kamu da cutar nan to ya dan kauce wa mutane na dan tsawon lokaci kwana biyar zuwa sati ɗaya saboda kada ya ci gaba da yada ta yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka dan samu saukin yada ta cikin al'umma To likita ni nakan ga kamar mutane ma ba su ɗauki cutar hangum kamar wata cuta mai tsanani ba wani jan hankali za ka yi wa mutane saboda za ka ga misali wani lokacin yaro yana fama da ita sannan kuma a tura shi makaranta wani jan hankali za ka yi wa iyaye mata da kuma mutane baki ɗaya To gaskiya ne a mafi yawancin mutane ba lallai wai ya zama cutar ta zo da tsanani ba ta kawo musu matsala. To amma abin la'akari shi ne idan aka yada ta din ka san mutane nawa ne kuma za su samu mai tsanani ba. ba ka san mutane nawa ne za su iya samun matsala daga cutar nan ba. Saboda haka yana da kyau idan aka tabo aka ga alamun mutum ya kamu da cutar nan a dan nesa da jama'a na dan lokaci kankani ne zuwa sati guda insha Allah an samu sauki in makaranta yake sai ya koma makaranta. In wurin aiki aiki sai koma wurin aiki kuma asibitoci idan ma'aikatan lafiya suka ga mutum da irin wannan da bukatar a bashi abin da ake cewa excuse duty wato damar cewar ya eh, nisanta daga wurin aiki har sai ya samu sauki ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma kai tsaye za mu je domin amsa tambayoyin da kuka aiko mana wannan ya ce assalamu alaikum ina so likita ya yi min ƙarin bayani me ke kawo ƙurjin maruru? Akwai wani abu fari da ake matso shi yake fita a cikin ƙurjin menene shi wannan abun? Shin a likitance ya dace a matsa maruru domin samun waraka daga Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe. Uh, maruru akwai dalilai da dama da yasa ake samun su amma mafi yawanci zaka ga abin akwai 'yan kofofi a jikin fatan mutum inda zufa take fita idan wannan kofa ta toshe kwayoyin cuta kuma suka shiga to sai kwayar cuta ta fara girma a wurin nan to akwai kwayoyin halitta a cikin dan adam wanda suke yakar cuta su din kamar 'yan sanda ne masu kwantar da tarzoma daga jiki za su zo sai su lullube wannan wuri su kokarin kare yaduwar wannan cuta to shine wannan farin abu da ake gani pus da ya kwaya duk kokarin da ake shine na tattarewa a kare kada kwayoyin cutar da su ci gaba da yaduwa idan aka je asibiti wani lokaci zaka ga an tsaga nema an matse shi ya fita saboda an fitar da kwayoyin cuta kenan wurin zai warke ah, saboda idan ba a ba cire shi din ba zai kasance yana nan wurin kuma waɗannan kwayoyi ah, masu yaƙa cuta za su zo wurin kuma zai ci gaba da rarakewa to akwai wuraren da yake yana da hatsarin gaske a ce za a matse maruru misali a fuska saboda fuska akwai hanyoyin jini da dama da suke shiga cikin kwakwalwa garin matsewa dinnan za a iya matsawa yadda kwayoyin cutar za su iya bin hanyar jini kuma su shiga cikin kwakwalwa sai su kawo wata matsala babba da ake gudu. Masha Allahu masu sauraron mu duka duka abin da mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa'u yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya an fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya alakanta rashin cimma yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa da bukatar ɗage takunkumi kwata-kwata. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ci gaba da shugabanci duk kuwa da fuskantar zarge-zarge da yake yi. motoci biyu makare da bamabamai sun tarwatse a magadishu babban birnin kasar somaliya a jiya alhamis da daddare inda ya kashe mutane goma sha biyar to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman shi muhammad hafiz baballe da sidi wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin harin smith ne ibrahim kalmasi gaba ke cewa sai kuma da hansu.